بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah madaukakin sarki da ya nuna mana wannan yammaci na asabar mai tara albarka na bakwai ga watan jumada saniya a wannan shekara ta 1433 daidai kuma da 28 ga watan afrilu wata hudu shekara ta 2012 miladiya za mu ci gaba da karatun littafin muktasar al-akhdar wannan kuma shi ne darasin mu na goma sha shida wataƙila kuma ya zama shi ne darasin ƙarshe a littafin za mu tashi a inda yake cewa wasu haifi shalatul ƙada'i ka su haifi shalatul ada wasu haifi nafilati ka su haifi faroda illa fi sitti masail al-imam al-akhdari Allah ta'ala ya kashe daga fara rahmshe shi yana zayyana mana abubuwan da suka shafi su jada rabkaduwa a wannan babi babu sahawi wanda yake wani shine darasin mu na hudu a cikin babi din yace wasu haifi shalatul ƙada'i rafkannuwar da ta kama mutum a sallar da yake na ramuwa in yana ramuwar sallah kamar yanzu inda muke bayan sallar magariban nan gane sai zama nan ana bin mutum wasu salloli da suka gabata shi kamar yadda muke bayani a darasin da suka gabata ne da ake ramuwar sallah watakila ya tashi yana yin sallar da a yanzu yana yin sallar a Zahar, ko la'asar ko magariba ko asubahin wani yini ko wata rana da suka wuce kuna ji mara ko sai ya zama da ya yi rakkanuwa a lokacin da yake ramuwar waɗannan salloli shi da mana yake wasa'i ko salatul qada rakkanuwa da mutum yayi a lokacin da yake ramuwar sallah kasawi fi salatul ada to hukuncin su daidai da rakkanuwa da yi a sallar da yake yin a kan lokaci ba bambanci sai daga duk hukunce da muka ambata na kowace sallah ya shafi abin nan na sallar da yake a lokacin da yake ramuwa ya shafi sallar da yake a lokacin da yake ta yanzu in wace yake yanzu ne daidai wa daidai na hukuncin su ba bambanci yake nan na biyu kuma gwamnati ce duk waɗannan hukunce hukuncen sun shafi mace kamar da suka shafi namiji idan mace tana sallar ita kada a ɗakin ta tana matsayin faf kenan ko tuna da mamanci akwai alfaf wanda ke sallah shi kadai akwai al-imam wanda ke jagorantar sallah akwai al-ma'mum wanda yake mamu akwai al-masbuq wanda ya riska an yi wani bangare na sallah kashi ne kenan hudu kaga mace za ta zama mamu mace za ta zama masbuqiya mace za ta zama mai sallah ita kadai wannan shi ne da yake ko mace za ta zama limaniya to duk waɗannan da muka ambata a lokacin da mace take sallah ita kadai to rabkon ruwa duk da ake bayani ya shafe ta a lokacin da take sallah da liman tana bin liman sallah kenan a lokacin tana mamu da abin da ya shafe ta ya shafi mamu ya shafe ta a lokacin da aka yi wani bangare na sallah ta ta zama masa dukiya to duk abin da ya shafi masa duki ya shafe ta ba wani bambanci akan wannan duk hukunce hukuncen shari'a da ubangiji Allah madaukakin sarki ya daura ma maza ya daura ma mata ba ta da wani dalili da za ka ce mata ba sa kaza kana sai in gana da dalili da kebanta mata duk inda karatu yake haka ya tabbatar ba duk wani abin da aka faɗa a akhbari a ishimawi a iziya a bulugul mara duk abin da aka ambaci maza aka ɗora ma maza an ɗora ma mata babu yadda zai ka fitar da mata daga ciki sai in gana da dalili in gowa ga da dalili da ya fitar da mata shi kenan baka da wani ta cewa a kebra ta ce don su mata ne ya halatta su yi kaza a sai an gana dalilin da ya shar'anta musu wannan ina fata mun gane wannan da kyau to amma yan makonin da suka gabata kun da ake ta hayaniya a garin wai wata mace ta yi sallar jana'iza ko wanda ya taba ji eh ba ka taba ji ba eh har a abin da ke sai kana abin da yake magana a kai duk abin da aka umarci mata a umarci mata wallahi musta'an sai da aisha radiyallahu anha da sa'ad ibn abi waqqas ya rasu kuna jina da sa'ad ibn abi waqqas ya rasu za a huce da shi sai ta ce a shigo da shi ta cikin masallaci ta yi sallah sai ta shigo da sa'ad ibn abi waqqas gawar kenan aka shigo da shi ma aisha radiyallahu anha ta mai sallah ta sare da sauran matan manzo Allah sallallahu alaihi suke mai sallah sai ma sai a waje ake magana ya za a sai da aisha radiyallahu anha ta bari a shigo da gawa masallaci ta mai sallah kun da nan me suke mata musu shigo da gawa masallaci ko kuma yin sallah shigo da gawa sai ta ce haba ya mutane za su nuna kwaramniya irin wannan suka kun dabbar magana irin wannan bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai masahal ta faɗi suna wani sahabi ta ce domin sallah ba sai a cikin masallaci kun lura da magana ko sai da aisha ta faɗi suna wani sahabi da ya rasu ta ce mazalar sallama da mai wannan sahabin sallah ba sai a cikin masallaci imai kenan ana shigar da gawa cikin masallaci da waɗannan abubuwa ya kamata mu lura sosai da sosai abin da shari'a ta ware mata to shari'a ce ta ware mata amma duk abin da ba a ware mata ba za ka ga wannan da kai da inda inda eh, abubuwa da wallahi musta'an kawai a kuma tun da nake bai su nace akwai wanda suka taba ake haji suka ce eh nace na duk da eh, sallah haramai ba ana ta sallu alal amwat ba dole za ki haji nace kin taba ita ce ta taba ni ce kuma kin taba yin sallar jana'iza Allah ya sauke to duk guje guje da aka faɗa da wannan littafi da na kaza da mata da maza ɗaya ne ba za ka fitar da mata ba sai in gara da wani dalilin da ya fitar da su in gara magana ta da ke ko sai gana dalilin da ya fitar da su قال رحمه الله والسعي في rafkan ركنوا da mutum yi a lokacin da yake sallan nafila kasai fil ba daidai wa daida ne da rafkan rakkanwa da yi a lokacin da yake sallar farilla illa fi sitti masail sai a cikin matsaloli guda shida da sallar ramuwa da sallar da ake yin ta a kan lokaci hukuncin su ɗaya ne da rakanuwa daidai wa daida da sallar farilla da rakanuwa a sallar farilla da rakanuwa a sallar nafila aha hukuncin su ɗaya ne in mun ce sallar faralla sallar asar la'asar magariba lisha asuba amma ce sallar nafila raka'atai alfajr ba a ce raka'atai alfajr a raka'atai alfajr ko raka'at alfajr ai raka'atani mufannan alfajr mudaf ilayhi ya za ka tabbatarwa da musanna nun sannan kuma ga shi mudaf ilayhi ai mutum ya gwarancin larabci raka'atai alfajr da yake nan salatu duha an abin da nawafil rawatib uku da eh, tarawihi tahajjudi qiyamul layl da sauran duk shafa'i da witiri da sauransu ala qaul duk da witiri wasu na ganin wajibi ne shafa'i da sauran duk waɗannan sallolin na nafil kulli malam ya ce rakkanuwar da mutum ne a lokacin da yake sallar nafila daidai wa daidai ne da rakkanuwar da ya a lokacin da yake sallar farilla ashe nafila ita ma ana mata kabari da ba'adi bambancin farilla da nafila illa fi sitti masail sai a wuraren guda shida a nan ne farilla ta sha bamban da nafila ko nafila ta sha bamban da farilla قال رحمه الله الفاتحة والسورة والسر والجهر وزيارة الركعة ونسيان بعض الأركان إن طال ne kenan ka kirga su sun cika alfatihati ga an sa koma ko wa surati wal sirri wal jahri wa ziyarati rak'ati wa nisyani ba'd al arkan inta shida waɗannan wurare guda shida su ne wuraren da farilla da nafila suka sha bamban kenan yanzu in rafkan ta kama ka ba a ɗaya waɗannan wurare shida ba to dai wa dai da tsakanin nafila da farilla in ko a waɗannan wurare da shi ne to sai ka ji ka tsaya ka ji ka ga mai bambancin su na farko da alfatiha a yi don a sami rafkan ruwa a fatiha in mutum ya yi rafkan ruwa bai karanta fatiha ba a raka daga cikin rukunin farilla mun yi magana zai cire wannan raka'ar ko sai ya mayar da wata gurbinta to yanzu a nafila sai mutum ya manta bai fatiha ba kun ga bambanci na farko kenan na biyu a sura karatun sura a da in mutum ya manta da karatun sura ba zai yi ƙabali eh amma a nafila shi ne bambancin a sir a farilla in mutum ya manta ya asirta inda ake bayyanawa ma'ana ya asirta karatun sallah a rakoyin biyun farkon magariba ko a rakoyin biyun farkon nisha ko a rakoyin sallar asuba kaga nan ya bayyana inda ake bayyanawa wasir ya asirta inda ake bayyana wal jiha ko ya bayyana inda ake asirta kamar ya bayyana karatun sallar asuba a sallar azhar duka da la'asar duka da raka'ar karshen magariba da raka'a biyu karshen lisha ya bambancin su asir na filfilin rana kuma waɗanda na farla maka faɗa ko yanzu ka ga ya kamata ke tambaya kenan a nafila su ma akwai waɗanda ake bayyana wa akwai waɗanda ake an ɗora na furfurin rana ana yin karatu su ne a ɓoye na furfurin dare ana yin karatu su ne a bayyane hmm? ba mu gargar na zafi ne zan maimaita na furfurin rana ana yin karatun su a ɓoye na fulfulun dare ana yin karatun su rakatai fujiri a bayaki tun da suna cikin mahimmin dare kuma safe da yi da ya kuma eh kamar Eh? eh ban gane ba ah, ai wannan da ba mm, muke na filfilin rana ana yin karatun su a asirce yawa na filfilin dare ana yin karatun su a bayyane amma na farilla dama ai shari'a haka ta tsatsaka ta ce a su ba a yi ta raka biyu a yi ta a bayyane a zahar da la'asar a yi su a asirce magariba waɗannan a yi a bayyane wannan a ɓoye lisha wannan a yi a bayyane wannan a yi a ɓoye haka nan na fulfulan dare kama da rakayoyin biyun da kai bayan magari ba tun da rakayoyin biyun da kai bayan magari ba misali da sauran duk waɗannan na fulfulun da ake yin su a bayyane saboda haka ba yi za ka kai tahajjud a bayyane ba ake tarawihi a bayyane su mai rawaito rakiyan su a bayyane to shin wannan ya shafi arrawati wafilin rawatin ko bai shafe su ba ma'ana na bulbulin da ake yin su kafin sallar magari a sallar azhar da wanda ake bayan sallar azhar da kuma na bulbulin da ake yi bayan sallar eh suna cikin rawatib malamai suna magana akan wannan suna na bulbulin ne amma suna cikin rawatib kasar rawatib din daban suke kun lura da ke ko nan da bayan sallar raka biyun farko da ake bayan sallar asuba bayan sallar ah, abin nan magariba don waɗanda suna cikin rawatu da raka biyu kafin sallar isha almin da mun san ƙa'idar na farko rana a bayyane na dare a na farko rana a asirce na dare a bayyane tsoron kan kaje na farko dare sai ta yi su a ɓoye yana gurgurin rana ta yi su a bayyane malam zai bayanin hukuncin su wa ziyarati raka'a da kuma ƙara raka'a nan a nan ma farilla da fila an sha bamban kaga a asuba in ka ƙara raka'a suka zama hudu yi ƙari kenan a a zahar an ka ƙara ɗaya suka zama biyar shi ma yi ƙari haka dai sauransu to shi haka abin yake a nafila tunda nafila duk raka'a biyu za ka zauna ne kai kai ya kai sallama duk raka'a biyu ka zauna kai ya kai sallama duk raka'a biyu ka zauna kai ya kai sallama da kai raka biyu kai sai ka wuce ina fatan mun gama wannan da kyau ko duk ka zauna ba kuma da ka zauna ka zauna ka yi tahiyyar ka mun na gobe sallama sai ka miƙe zuwa ka ta miƙe nan ta uku dan da ka yi sallama ba ya zama zuwa raka ta ɗaya kenan ina ba muna gane karatun to shi ma malam zai bayanin bambancin su wani siyani ba ba'dul arkan in da kuma hukuncin bai a manta wani sashi na rukunni in abin ya tsawo kamar mutum mun karanta mutum ya manta sujada ko aka matse shi mun karanta mutum ya manta ruku'i a farilla kenan ko to shi ne abin in ya faru kuma a nafila gurare ne kenan shira haka na akhudar ya zayyana su sai kuma ya dauke su ɗaya bayan ɗaya yi bayanin su yanzu na farko shi ne fatiha mana ya ce rahimahullah kamar nasiyar fatiha ta fi nafilati wata zakara da da ruku'i ta ma da wasu zara kabala salam bi khilafin faridati fa inna yulu zai tilka raka'a wa yazidu ukhra wa tamada wa yakunu sujudu ta ma bakan na fi tariki sujud Allah ji kashar gafara Allah ramshe shi ne yace faman nasiyar fatiha ta fi nafila wanda ya manta karatun fatiha a sallan nafila kamar wata sallah kamar a karatun fajiri na'am kamar shafa'i kamar shafa'i eh, eh? kamar kamar salatu duha na'am فمن نسي الفاتحة في النافلة وان دون ya tuna bai tuna ba sai bayan ya yi rukui sai da iri rukui sai ya tuna ai bai yi karatun fatiha ba kenan yana cewa Allahu akbar sai karanta sura wata kila da ya ce Allahu akbar takbiratul ihram kenan ko sai ya kama sabbi isma rabbikal a'la da ya kammala karatu kawai sabbi ko sura da sabbi ce ya karanta da sauransu ya dai karanta karatu sallah wanda ya karanta fatiha ba sai yi rukuni sai da yi rukuni sai tana ai bai fatiha ba mana yake cewa tamada zai ci gaba sallar shi ba zai dawo ya yi magana fatiha ba wasa jara kabala salam kuma zai su jara kabali mun gane bambancin su bi khilafil fariida sabanin farilla fa'in na yi da tilka raka'a in farilla ce wannan raka'a da bata samu karatun fatiha ba za a cire ta wa yazidu ukhra sai ya ƙara wata matafin wacce wata da ya ci gaba da sallarsa wa yakunu sujudu kama da kana fi tarki sujud sai da mana ah, sujada da zai zai zama sujada ce da zai kamar yadda muka ambata akan wanda ya manta sujada don wanda ya manta sujada zai yi ba'adiyya idan ya zama na ba a rakoyin biyun farko ba ne ne gairu ulayayi zai yi ba'adiyya in kuma minal ulayayi ne zai yi kabaliya kamar da bayani ya gabata to kun ga wannan bambancin farilla da Fatiya, bambancin farilla da nafila in nafila ce ya manta bai karanta Fatiya ba kuna jira zai ci gaba da sallarsa ya ci gaba da sallarsa in ya kammala sallarsa sai ya ba'diya shikenan sabanin farilla farilla ba magana ba'diya sai ya canza naraka a tukunna sannan a zai maganar ba'diya eh? eh shi ne ce kabarar salami idan ya zama na wannan ya bara a a biyun farko ne in a a biyun farko ba shi ne a tarihi su zo martar da muka yi ba a sai ne yake mamatin nafila ita nafila raka abin bici saɓanin sabanin farilla ita ke da raka abin farko, ta ke da raka abin ƙarshe ƙarshe na zai yi zara qabla salam ke wa man su raka mun je abu na mai kenan na biyu da na farko fatiha ce wa man nasiya sirata awil jihara. أو السر في النافلة وتذكر بعد الركوع تمادى ولا سجود عليه بخلاف الفريضة ومن نسي السورة وان دي من تكرات سورة من جو أبننا مجي أو الجهرة ومن تبين ما كنا uku kenan har da wancan ko kuma wannan gaban ne biyu awul sirra ko asirtawa kenan wannan gaba tana dauke da bambanci guda nawa uku can mun yi da yanka hada hudu kenan wanda ya manta karatun sura a nafila ayyul jara ko ya manta bayyanawa maimakon da bayyana sai ya yi a koyi ayyul sirra ko ya manta asirtawa maimakon ya ɓoye karatun sallar sai ya yi shi a bayyane a sallar nafila fi nafilati a sallar nafila wata zakkara ba'da ruku'i bai tuna da hakan ba sai bayan ya yi ruku'i sai tuna a ai bai karatun sura ba ba shi kuma zai na koyi ko kuma a ai karatun suran nan karatun nan kamata ya yi shi a bayyane sai ya yi shi a ɓoye ko kamata in yi a ɓoye sai ya yi a bayyane malam ya ce tamada zai ci gaba da sallar shi ne wala su juda alaihi ba wata sujada da zai la qabali wala ba'adi bi khilafil fariḍah sabanin farilla ina ba ta mun gane karatu sosai mun ta ce ka yi ta masha Allah a sai gyara kafin ya ku in ya tuna sai ya karanta kalu da ku sai ya canza karatun in kafin ya rukuni ne yanzu muna magana ne bayan ya yi rukuni in bayan ya yi rukuni ne sai ya ci gaba da karatun sallarsa sai ya ci gaba da sallar shi baki da zai ci gaba da rukuninsa ba zai kabali ba zai ba a biya ba farin nan ɗaya eh, ko na farko ne قال رحمه الله ومن قام إلى ثالثة mun je من جاب مكة من ba ga ga inda ake mana kin ba mun yi al-fatiha ba mun yi as-sura mun yi al-sirru mun yi al-jahru ne kenan to yanzu kenan za mu tashi wa ziyarati raka'a da ƙara raka'a shi ne malai yace wa man qama ila salisatin fil nafila wanda ya tashi zai je kawo raka'a ta uku a sallar nafila maimakon da ya sallar shi raka'a biyu ya zauna ya yi tahiya sallar ne. kawai sai ya miƙe kuma ina fata mun gano da fa in a qabla aqd ruku'i raja in ya tuna cewa a ɗazu da ya zauna bai sallama ba ya tuna kafin ya kulle ruku'i a miƙe wadda ya yi raja'a sai ya koma zauna eh kenan da ya raka a biyu sai ya yi hiyarsa. da yake yi maimakon ya sallama sai ya miƙe da ya miƙe sai da ya karanta fatiha sai da ya karanta sura ya kusa ayar karshe a sura sai tana ai ɗazu da ya sallama ba sai ya koma ya zama in ya koma ya zauna sai ya yi sallama in ya sallama ka ga kammala wani raka abin kenan ko wasa jaraba da salam sai su jaraba biya dan yayi wannan maganar in ya tana kafin ya kulla ruku'i a raka'a ta gaba yanzu in ya in kuma ba ya kula ne fa shi ne malam yace wa an aqada salifata in ya kulla raka'a ta uku tamada sai ya ci gaba wa zada rabi'ata sai ya ƙara raka'a ta hudu ba zai ƙara wannan ɗaya da ya miƙe ba wai ci ko ne ya zauna kuma ya tafiya ya sallama ya riga da kenan ko ya yi wuce kenan saboda kuma na ce yana ƙara salisata in ya kulla raka'a ta uku ta mada sai ya ci gaba da sallar shi wa zagar rabi'ata sai ya ƙara raka'a kuma ta ta hudu wa sadara qabala salam sai sadara qabliya dan ya rage wancan zaman da bai wacce sallama bi khilafil fariḍa sabanin farilla fa innahu yarji'u ayyan farilla ce zai dawo mata ma zakara tun lokacin da ya tuna wa yasjudu ba'da salam sai sujudar ba'diya wannan kaga shine inda malam yace wa ziyarati raka'a da qala raka'a inda raka'a ce inda farilla ce yayi sallah raka'a biyu sallar asuba da ya kammala raka'a biyu sai miƙi ko kawo ta uku sai da ya kammala karatun sallah karatun fatiha da sura sai ya kira a a asuba ce kuma ya kammala raka'a biyu yanzu ya zai za ka ce wuce ne zai ci ko ina ai zai dawo da kawai zauna hakan na inda gariba ce bayan ya kammala raka a uku sai ya rike zai kawo ta hudu yana ta hanyar shi ta kawo hudu raka ta hudu sai da ya yi fatiya ya kusa kammala sura sai tana ai wannan raka ta hudu ce ma ka ke tsaye eh, zai dawo ya zama yasa ce bai kalafiyar farauta sabanin farilla hakan nan asar ce ko la'asar ko lisha sai da ya kammala raka a hudu ne zai kawo tabiyar sai ya kuna ai wannan tabiyar ce kaga da magana wai ya ciko sannan ya zauna a a kawai zai dawo ne ya zauna ya sallame magana eh da ya raka'a biyu ba shi da yadda mutum zai da ya raka'a biyu sai mai sallama da sai ya miƙe ya ƙaro yana nufin ya miƙe zai kawo rukuntu kenan ko sai ya ƙaro biyu don wannan siffar sallar da ya yanzu kaga ya zo bai zaman tahiya ba ya yi tahiya sai ya miƙe zai ƙaro nawa a nawa muka su da magarma kenan mutum na wutiri ba zai ƙaro raka'a biyu sai ya hada da wancan kamar da muka ambata in ya sai ya wutirin shi kadai daban kun lura juna ko sai ya wutirin kadai daban dan shi ne wutirin salloli gaba daya ita magariba ita ce wutirin sallolin da suke farallai. an ga lura da salloli guda hudu shafa'i ne a asuba shafa'i ne raka biyu marani azhar marani raka hudu ah, la'asar mu sha duk mara ne magariba ita ce uku ita ce abin nan shaba'in sallolin da suke farilla qala rahimahullah wa man nasiya rukunan nan ne kenan muka shiga na shida wa man nasiya rukunan min an-nafilati karruku'i aw sujud wa lam illa wa lam hatta sallama wa qala fala i'adatu alayhi bi khilaf al فإنه يعيدها أبدا قال رحمه الله ومن نسي ركنا من النافلة wanda ya manta rukuni ɗaya daga cikin nabil fili ba shi ne gaba ta ba wa fi siyami babul arkan intan Allah ji kuma ya khabari wai sai da ta wurare guda shida sannan ya kowanne ɗaya yake ta bayanin sa dalla dalla ya ce wa na siya rukunan minan nafila wanda ya manta rukuni daga cikin nafila ya manta da wasu jira ba a wata rata daga cikin rukuni da yi za ku su a rukuni ce a cikin sallah ya manta da yi rukuni ba a wata rata daga cikin rukuni da yi Isa ya ce kan rukuni a wasu ju ya manta da yi rukuni ba kamar rukuni ko su rukuni sujada walam ya tafakkar kwata kwata bai ma tuna ba ya manta kenan hatta sallama har ya sallama ya sallame daga sallah wa kuma abin ya tsawo ma sai yanzu ya ake karatun nan yana ko yake jin karatun nan yana ita ce a ai rakoyi biyu da yi kafin la'asar raka ta biyu kan lalle da ya manta su bai ya ba lalle da karatun fatiha na wuce iya su jira lalle ka ya tana tabbas Bai kammala karatun fatiha da sura wuce iya zuwa su jira bai yi ruku'i ba kuma haka tsakanin magariba da isha muke sannan kuma wannan abin ya faru a nafila da ilo kafin liman ya zo a sallar a'a sallar asar ko sallar azhar ko kuma magaribar da aka yi ɗansu bayan magariba ya nafila sai ya tuna malam ya ce fala i'adata alaihi ba magana ya sake sallar bi khilafil fariḍa sabanin sallar farilla fa innaha yu'iduha abada ay sallar farilla ta zama da ita har abada in a yau din nan da muke karatun nan ka tuna ka lallai ranar babbar sallar ta wuce kaga kuma na juma'a sani bakwai ga wata tsakanin da babbar sallar ta wuce watanni ne kenan kaga wata nan bai riga ma ko wani ci biyar wani ci shida sai tuna lalle azhar in da ya na babba sallar da wuce lalle tabbas da ya ko ba ai sai yanzu kina ko kuma bai yi jira ba lalle bai yi jira ba ko kuma jira ɗaya yi bai koma ya yi ta biyun ba kaga yanzu abin da yake akwai sai ya miƙe ya dawo da wannan sujjaran sallar gaba ɗaya zai sake sallar gaba ɗaya zai sake ƙalar hulhulla fa’in na yi aidu ha abada ɗan farilla ce zai sake sallar har abada e wannan sallar ba ɗan farilla ce wannan sallar zai sake gaba ɗaya ba magana zai yi ramu a ba magana ya ramu su duka amin yi magana kai kuwa ko ka ta ne ai sai sun mutu hudu ba abu wannan sallar kawai zai rama wacce ya mantawa bai mata ruku'i ba ko sujada tun da farin ce amma idan nafila ce ba zai rama ba waɗannan wurare guda shida su ne wuraren da ake samun inda na fila ta bambanta da farilla in ban da nan to sauran duk ɗaya ne yanzu za mu shiga cikin karatu kenan gaba ɗaya yanzu mun kammala bambanci tsakanin na fila da farilla قال رحمه الله ومن قطع النافلة عامدا أو ترك منها ركعة أو سجدة آمدا أعادها أبدا قال رحمه الله ومن قطع النافلة عامدا wanda iyanke sallan nafila da gangan eh ya yanke sallan nafila da gangan ya yi raka ɗaya zai rike ta biyu sai ga an fara rabu sai ce assalamu alaikum wa rahmatullahi assalamu alaikum wai tunanin sa yana kula ce ko yana cikin sallah sai ga wani kwastoma shi da jima ya zo su don yi daga sallah azhar ne ko ya miƙe zai kawo na filfilin bayan sallar azhar kawai sai ga wani kwastoma shi ya wuce wanda ya kida yana neman shi a jallu kawai sai ce salamu alaikum wa rahmatullahi sai bi shi a zuwa ya tunanin sa fila ce ko su ke yana ake yi ko ne ake yi kawai yana wai shi tunanin sa yana fila ce ko rago ake ko duk ma dai wani abu da ake kaga wani karshen da gangan nan ko ya ce man kafa an fila ta amidan wanda iya ke sallan fila da gangan bai ba bai cika ta ba ke ko au taraka min raka'atan ko ya bar ruku'i guda da gangan au sajadatan ko ya bar sujada guda da gangan amidan da gangan a adaha abadan zai sake wannan nafila har abada ana bin shi bashin ta ai nafila ce kana da dama na kafara kana da dama na ka ba kafara ba sallan nafila ba kafin kafara kana da damar ka yi gana dama kuma ka wuce amma idan ka fara to sai ka kai in ba ka ibadu sai su zama kuma akwai akwai wasa a ciki kenan shi yasa ne maraqi su'ud yake cewa wan naflu laysa bi shuru'i wajib fi ghairi ma nadhumuhu muqarrib إذ واستمع مسائلا قد حكموا بأنها بالابتداء تلزم صلاتنا وصومنا وحجنا وعمرة لنا كذا اعتكافنا طوافنا مع إمام المقتدي da القضاء بقضاء ya yace wa naflu laysa bi shuru'i yajib na fili ba wai dan ka fara su ne suka zama wajibi ka cika su ba fi ghairi ma nazamahu muqarrib in banda abinda mai littafin al-muqarrib ya tsara su waɗannan ka in ka fara sai ka cika kif yace tsaya wastami ka kasa kunne ka ji masailan waɗansu matsaloli kada haka mu da malamai suka zartar da hukunci a kansu bi annaha bil ibtida'i tanzamu cewa waɗannan abubuwan da zaran ka fara to dole sai ka kai amma baka fara ba kana da maka gaba na farko salatuna sallah nafila kana damar ka daga ka rike ka ki kai kanka asarar amma in ka fara to sai ka kai wa shawmina da azumi in ka fara azumin nafila in ka fara ta sai ka kai wa hajjuna da aiki hajjun wa atimul hajja wal ta lilla in ka fara ka yi aiki hajji sau goma ka yi sau talatin ka yi sau ɗari ya shekara sau ɗari kenan ko da wani abu ko ya yi umara ya yi kaza duk wannan nafila ne duk wanda ke bayan na farko duk sauran na gurfili ne don na farko ne hajjun islam to amma ba wai zaka ce yau aikin hajjin ka na goma bayan ka sa ihrami ka fara labbaik Allahumma labbaik ka wuce ihrami ka yi kaza ka yi kaza sai ka ce kai wallahi ka gaji dan akwai su hidindimu da suka taso ko a gida ko a turai ko a rasha ko a ina ne akwai saka da hada na kasuwanci da aka bugo goma waya ai wannan aikin hajji shine mana na goma ka bar ka tsallake kai ka hau jirgi ka koma ka tafi harkar ka ina sai ka cika nan نعم eh. sai farilla ta zo ai farilla ta shanye saboda mai ta shanye sala fala illa in aka fara sallah to kuma wannan ga wata sallah ce ta shanye wannan sallar ba wani abu ne mutum ya yanke don wani kaso da ake a wajewa shi da an ɗaɗɗana Allah sadar akhi wa umaratul lana da umaran mu kaza tikafu na haka na yake kafi ba za ka ga yake kafi ba wajibi ba to ba magana kuma ka fara yake kafi kana yake kafi a ce kai kai kai ai abu kan ai sai ka tsinke yake kafi sai ka koma ka cika inna na haka na da tawafi ma'ati ma'ati mamul muqtadi hakan nan kuma da an kana bin mutum sallah da sauransu wani zama alƙaba da kwatai ya amidi waɗannan dai malam ya kawo su don mu fahimci cewar idan mutum ya fara sallar nafila yanke da gangan to fa sai ya cika ana bin shi wannan nan idan mutum kuma ya kasance kushin da yake bayarwa sallar farilla da tawafi da nasuwa da yake bayarwa a farilla idan kuma ya zo bi wannan gaskiya yana yi mutum yana rage mutum asarar lada sosai da sosai wai idan ya zama na natsuwa da mutum ya ce a farilla ya yi a nafila wannan kuma fa wannan yana rage lada sosai da sosai wannan wannan ya fi bayyana a fili a wata ramalana sai ga mutum daga nan kwafin ya ɗauki darduma shi ya tafi barikin sale ko ya tafi can sama saboda can akwai fito wanda yake ba da tarayi a can fito ne الله أكبر الله الله أكبر السلام عليكم الله أكبر الله أكبر ثم نظر الله أكبر مدهامة الله أكبر الله أكبر هذا يجي sai ya kammala kuma sai ya juyo ci to man sallallahu alaihi wa sallam ta ashara mashari ramadana hadi kuma wanda manzo sallama ya ce ayi ya ɗebe su ya ɗebi mutane a guje ya kai su suna haki kuma ya juyo yana ba su wasu na burbunin sai ba ta biya mutum ya kiyaye na fulfulin nan fa su za a cike farilla da ta samu matsala to sai ga mana ita ma na fulfulin kuma an yi ta ma ba ta kwata farilla ba kenan Allah ya tsare baki da ƙalar rahimahullah wa man hada fi salati fala shay'a alai illa an yantiqa bi huruf wa man hada wanda yayi abin nan yayi nishi nishi irin na mai fama da ciwon kai kasan ciwon kai ya haɗu da ga ciwo ga gobe nishi dai sosai da sosai wanda ya wannan fi salati yana cikin sallah kenan ciwon kai mai zama ba za a ɗauke mutum sallah ku lura duk abubuwan da muke yi muke karantawa ana ba da su ne ba mara lafiya sai ya yi su ya sallar shi take ba wai mara lafiya ya ajiye sallar sai ya samu sauki ya zo ya yi ba mara yace fala sha alaihi ba kuma kansa illa an ka bi huruf sai dai in ya furta harufa to haka in ya furta harufa wannan ya yi magana in ko yayi magana in da gangan ne zai yi ba'adiyya an da gangan ne sallah ta ɓaci idan barakan wani zai yi ba'adiyya amma akwai an samu ruwaya daga imam malik ibn anas cewar annafa busa da iru da wannan duk ba sa warware sallah tunda ba magana ce zalla ba ta isar da magana ana ba ta mugunta wannan da kyau قال رحمه الله عز وجل وإذا سهى الإمام بنقش أو زيارة سبح به المأمون وإذا قام إمامك من ركعتين فسبح به فإن فارق الأرض فاتبع وإن جلس في الأولى أو في الثالثة فقم ولا تجلس معه وإن سجد واحدة وترك الثانية فسبح به ولا تكن معه إلا أن تخاف عقب ركوعه فاتبعه ولا تجلس بعد ذلك معه لا في ثانية ولا في رابعة فإذا سلم فزد ركعة أخرى بدلا من التي ألغيت من التي بدلا من الركعة التي ألغيتها بانية وتسجد قبل السلام فإن كنتم جماعة فالأفضل لكم أن تقدموا واحدا يتم بكم yanzu mun fara shiga wata sharkakiya tsakanin liman da mamu ƙwalar rahimahullah alimam imam yake cewa wa idan su hal imamu idan liman iya rafkanuwa da ta hanyar ya rage au ziyada ko kuma ya kara. sabbaha bihil ma'mum ma'mu sai su tasbih su ce subhanallah mun gano wannan da kyau kaga babu tambaya ana yi babu tambaya liman ne zai yi abin da yake ƙari ne a cikin sallah ya miƙe zai kawo raka ta uku a sallar asuba ba sai ka ce subhanallah ko ya miƙe zai kawo ta hudu a sallar sai ka ce subhanallah ya ta biyar a da la'asar da musha sai ka ce subhanallah duka wannan ƙari ne an da na kashe in kuma ragewa yi da ya raka a biyu a sauran salloli ban da asuba ne makon da zauna sai ya miƙe kafin je yana neman ya rage zaman bargo na sai ka ce subhanallah wai za kama imamuka min Taini. idan limamin ka da kake bin shi sallah ya miƙe a raka a biyu kenan bai zauna ba ya miƙe zai kawo ta nawa ta uku fasabbih bihi sai kai mai tasbihi saboda wannan miki da yi ka ce subhanallah fa in farqa al-arda in ko har ya rabu da kasashe limamin ya daga fatba'ahu kabishi ai wannan magana kenan ta ƙare iya nan in ya ƙara in ya miƙe zai ƙaru in ya tashi sai ka bi amma dai ya san cewa raka'a an an bar zaman tahiya an bar wani abu wa in jalasa fil ula idan liman ya zauna a raka'ar farko aw fi salisa ko ya zauna a raka'a ta uku fa kun ka miƙe wala tajlis ma'a kar ka zauna tare da shi eh, eh? Ah. kawai yanzu aka fara sallah ana yin rufa a farko sun yi mai zaune tunda mun sun zarin makan wuraren da ake zama ai raka ta mutu da kuma raka ƙarshe in daga riba ce raka ƙarshe ma da zai raka ƙarshe shi kuma liman yana yin raka a farko sai ya zauna

yanzu a wannan tartibin da mala'i ya sa akwai abin da kuke kira jilisul israha ko bai sani ba eh, eh sunan shi da zama zai da ce wannan na istiraha ne wannan maka kaza ne wannan maka amma ya amince sunan zama sai kace ne eh ko kana nan da zai ranka ne kenan wannan malam yana magana ne kan cewa ai shi da ya zauna a nan ya san ba wai raka ta cika bane ka fahimci wannan da ke ko ma'ana dai kamar idan liman yana da nufin isra'a kai kuma ba ka yi al'amarin zai kasance an yi da nufin isra'a abu ne da yake mustahabi kun lura da ke ko amma waɗanda suka faɗi amma duk galibin mazhabin arba'a duk da sabu a kan akwai jinatul raha ba su dai abubuwa ne da yake wallahu musta'an kawo abubuwa ne amma dai jinatul israha ba za ta zama yayi ba kamar yadda waɗansu abubuwa suka zama yayi dan jinatul israha malamai sun san da ita amma dai ruwa su da nan da aka yayin da ta wuce kaga wannan yayi ce kai tsaye malamai bai san da ita ba kuma kowa ya san wannan yayin dogon su jira ko kuma wannan da yake yayi ne an yi shi a wuce Allah ta'ala ya sauke na'am an yanke magana to eh? a ah, shi ne magana da ya mutu tambaya ake dariya wannan idan mu idan liman kun ga bai shiga da sirran sosai da sosai ba cewar liman in yana yi mamu baya yi mamu yana yi liman baya yi ko duka haka suke ba in mun ke kira ganin ana yi shi sa ko ga na faɗi hukuncin ta na ce mustahabbi ce kun lura da wannan da kyau ko shi ga mustahabbi ba ne kabar ba ne diya wayan sajada wahidatan idan liman ya sujada daya wata raka saniyata ya bar sujada ta biyu kuna jigo mana da yi sujada maimakon ya koma ya karo ta biyu ko sai miki Fasad bi sai ka mai tasbihi ta sanadiyar barin wannan sujada ɗaya da yi wala ta kar karka miƙe tare da shi sai ka zauna shi ya nike ke gana zanne illa an ta khafa aqdar ruku'ihi sai in ta ji tsoron kafa ya kullu ruku'i dan ta ji hayya kai fatiya yana tsaye Hayya shiga sura ka lura da ke ko illa an ta khafa aqdar ruku'i sai in ka ji tsoron kafa ya kullu ruku'i fatba'u sai ka bi shi wannan zai nuna mana fa al'amuran addinin musulunci al'amura ne masu sauki kuma mazhabin sunna mazhabi ne mai kyau mazhabi ne da yake a fili da liman da jagoran da mamun duk an sai na ake tafiya shi yasa ga aka ce idan liman ya gaba mamun su yi gaba ba wai mamun ɗubgaggu ba ne gaba ɗaya sai inda aka tashi nan za su yi ina ba ta muhimmanci mun da wannan da kyau ba wai ɗubgaggu ba ne a to yanzu malam daga nan gareji za ku je bidda mota ta cika an cika mota ku ta bidda a nan gareji da direba ya fito ya hau titi sai ya yi dama ya ku ce eh? sai ku ce ina zuwa mai sai ce a ah, zai ta nan gidan mai ne sha mai ya ce a ah, to to to da haka ba yarsa sai a yi sha tale tale sai a ba tafi ina haka kenan tafiya ta sunna kenan da mamun da direbobin duk sun san ina za a tafi wannan dai gona ne shugaba ne to sabanin duk tafiyoyi na shi'a ne na bidiyoyi ne duk za a gansu su abokan tafiya waɗanni duk jinsa ake ba sai na ake tafiya ba da a nan za a ga mutum ba a sallah ba kuma ya da imashe yin hidima kawai kawai shi bai san ko da shi ya aikata barna ya kaddara a zuciyar cewa an umarci shehu ne ya yaka haka wace irin babbara ce wannan ku duba ku gani fa a sallah gobe ma ake koyi da shi amma wasu wurare ake cewa ka dafa ta kuma don kai kasan ina aka tafi to amma saban duk ƙungiya ta wacce take ta bid'a za a gan su kawai bugaggu ne haka kawai ake ta jan mutane an sanya musu a ba a fuska a rufe fuskar Allah ta ya tsare mana yake cewa wan sajada wahidatan idan liman ya sujjara guda wa taraka thaniya ya bar sujjara ta biyu fasabbih bihi sai kai ne tasbihi ka kace subhanallah wala taqum ma'a karka ne yake tare da shi wala nam illa an ta khafa aqda ruku'in sai in ka ji tsoron ba zai kullar ruku'i dan da ni ne din nan bai dawo ba kai kuma kana tsamme ka ji shi ya kai fatiha ka ji shi ya kama sura ya yi raba sura zai kullar ruku'i yanzu yanzu ne sai ka tashi ka bi shi fatba'u ka bi shi to idan ka bi shi ka kiyaye wala ta kilis ba da zalika a wannan lokaci kar ka sake zama ma a mu tare da shi lafi shaniya kar ka zauna a raka'a ta biyu dan shi lokacin da lemon yake ganin ya raka'a ta biyu kai a lokacin da wacce raka'a ce a ta daya domin wacce raka'a farko da yayi ai su jira da yi mata da yi jira ta biyu ba tun da kuma jira ta biyu ba raka'a babu ita raka ce mulka wani raka da babu ita ce raka ta nuna yake ganin shi yana raka ta biyu ta kana ganin ta da yake ba ku ka ka a a'a isa ya ce lafi kana wa rafi rabi'a da a lokacin da nuna yake raka ta wadda kai kana eh ta uku faida sallama idan nuna ne sallama fa zid raka'atan ukhra sai ya ƙara raka'a guda batilan min raka'atin lati alghaitaha kame gurbin waccan raka'ar da ka yadda ita don an mata sujada ɗaya ba a ƙaro mata ta duba baniyan kana mai gini sai raka waccan raka'ar in karatun in fatiya da sura ce waccan raka da ake mata sujada ɗaya in fatiya da sura ne a yanzu nan da ka miƙe bayan nan ya sallama tun da ke ba za ka sallama ba za ka miƙe ne to in ma waccan fatiya da sura ce yanzu wannan da ka a kawo yanzu fatiha da sura ce in waccan a bayyana take ita ma wannan din a bayyana ina asa zo ke sace. kisa ya ce baniyan wa tasjudu qabala salam sai ku sujada qabali bayan ka ciko abin da ke saboda mutum ya yi irgha'in raka'a guda fa in kuntum jama'atan in ko kun kasance a bayan liman din kuna da yawa jama'a ne daban kun gane wannan da ke ko fal afdalu lakum abin da ya fi kyau a gare ku bayan liman ya sallame an tuqaddimu wahidan ku gabatar da mutum ɗaya daga cikin ku ya wuce gaba mutum mu duk ya cika muku sallar ku eh na riga da eh yanzu ina ragar kin yanzu ta ta ake wa kaskari na tukunna ina ga mun gane su ne sosai da sosai ahli riwar ya mutu ka sallah Allah ji dan malam Allah ya ramze shi bayan ka ba su ba misali a raka'ar farko madauki raka'a ta biyu eh raka'a farko a raka'a farko da liman ya raka'a farko sai ya sujjara daya da ya sujjara daya sai bai koma ya tafi ba sai ya miki aka ce ku ku zauna kawai sai kana zama sai ga duk yan wanda da sun zazzauna an yi tasbihi bai dawo ba an zauna ya ji cewar a zauna ke don guda ta yi wata kila a zauna ka yi ta amma bai dawo ba sai da kuka ji zai kulla rata a sai kuka miƙe kuka bi shi to kun ba lokacin da ya ƙaro wannan rata a ta biyu shi a tunanin sai na da rata nawa ko kuma kuna da ayyuki ne kuna da baya to lokacin da ya zauna zai tafiya ku sai ku miƙe ku jira shi a tsaye ya kammala ta tahiyarsa ya miƙe zai ci gaba da dagora da kusalla in ya miƙe ya cika ya zo ya sami kwatsaye ya ci gaba da jagoran da ku ya ƙaro A in ya ƙaro raka'a ta biyu abin da in ya ƙaro raka'a ta ɗaya in sallah magariba ce ko in ƙaro raka'a biyu suka zama hudu a nashi in ko a lokacin kuna zama uku a lokacin da liman ya sallame yana jin ya kammala raka'a ko dan sai ku kuma kuna da uku sai ku miƙe ku ci ko sallaku a waccan a makamin waccan raka'ar da kuka yi sai ku ƙaro waccan raka'ar ɗaya kenan in kai kaɗai ne sai ke wannan in kuma kuna da yawa a take a lokacin sai wani ya wuce gaba ya zama muku limamu wannan raka'ar sai ya ci ko ku sai ya sallame in da wannan ba Na'am yake cewa yanzu a wannan lokacin ya za a fitar da wani shugaba guda wuce sallah yanzu ba an yi karatu ba gullun tuwan to ya da abin ya faru kai tsaye kawai da zaran ka an miƙe da ka ɗora ka wuce gaba ko kuma kawo na kusa da kai haka ka tura shi ya wuce sai ku daidaita a bayan shi na sai ƙara muku wannan raka a guda in ya ƙara muku raka a guda sai da waɗancan sai a zauna sai a tafiya sai a sallama in aka sallama ne sai za a jawabi da wancan liman mai barin gado da liman da <laughs> mai shirin na babu ko eh yace wani ma zai ci a raina shi a sallah ake karewa yanzu ba wai darajar liman ko abin nan ba duk da yadda ake ba liman daraja da abin da yau kuma sallah tana gaba da shi na'am eh muna nan zuwa muna nan zuwa ita ce gaba mu ta karshe qala rahimahullah azza wa jalla wai ina ba ta mun wannan ko ko wajen shiga na ce abu ne da tsakanin mamu da liman akwai نحن قال رحمه الله وإذا زاد الإمام سجدة ثالثة فسبح به ولا تسجد معه وإذا قام الإمام إلى خامسة تبعه من تيقن موجبها أو شك فيه وجلس من تيقن زيارتها فإن جلس الأول وقام الثاني بطل الصلاة قال رحمه الله al-imam ala khudri Allah ta'ala ya shi da gafara yace wa idza zada al-imam sadaratan salisa idan liman ya ƙara sujjara ta uku to fa <laughs> eh? ka ga ɗazu rufe wa'i sai aka hukunci to yanzu liman ya yi sujjara ɗaya aka sake zuwa aka biyu to sai ya ga liman ya sake kuma sujjara ta uku fasabbih bi sai ka bai tasbih ka ce subhanallah wala tasjud ma'a ba za ka yi wannan sujjada ta uku da shi ba ba za yi wannan da shi ba sun sa na faɗa muku nake cewa mazhabin sunna shine mazhabin da da limamin da mamun kowa irin shi a buɗe tare ake tafiya wanda an gabatar da shi shugaba ne ya jagoranci tafiyar ba wai tafiya ce da ya a rufe ba kowa ido sai shi ne a ce shi mai tanar shugaba ko shi kadai sai na aka ba sai ya ke su so da ake zai da abin da Allah ta'ala su hudu kuma ku dubu duk tafiyoyi haka suke in ko ba na sunna ba amma tafiya suna ka duba ga a'a mamu sun sai na nufa ba limamu ya sai na aka ba da ikara za ka ce a'a kai ma kana da hududinka akwai iyayen na ake maka biyayya akwai iyayen na za a duba akwai na za a na bahar da kai wai da zada imamu sigaratan salisa idan liman ya ƙara sujjada ta uku fasabbih bi sai ka mai tasbih ka ce subhanallah wala tasjud ma'a ba za ka yi wannan sujjada ta uku tare da ba mun kammala wannan wai da qama al-imamu ila khamisatin idan liman ya miƙe zuwa raka'a ta biyar a wata sallah kenan azhar ko la'asar ko isha ko ya miƙe zuwa raka'a ta uku a sallar asuba ko ya miƙe zuwa raka'a ta hudu a sallar magariba kuma tun da an ce liman yanzu ana magana da kai ma muke nan malam ya ce tabi'ahu sai ya bi limamin a wannan raka'a da ake ƙari man ta yakkana mujibaha duk wanda yake da yaƙinin lalle wannan raka'ar ita ce ta ƙarshe wannan raka'ar da liman ya tashi kawowa ita ce ta ƙarshe kana kenan yanzu ra'ayin shi da liman ya ɗaya to wannan sai ya miƙe bishi ɗaya an shakka fi ko kuma mutumin da yake da shakku mutum da biyu kenan an yi raka an ta cika ko ba ta cika ba duk wanda wannan ya ɗarsu a zuciyarsa sallan nan ta cika ko ba ta cika ba sai ya miƙe bulli ma a wannan raka ta biyar ko ya miƙe bulli ma a wannan raka ta uku a sallar asuba ne ko ya miƙe bishi a wannan raka ta hudu a sallar magariba ne wa jalasa sai ya zauna man tayaqqana ziyadataha wanda yake da yaqinin wannan raka'ar ƙari ce wannan raka da liman ya kawo yanzu tabbas kai ka san ƙari ce sai ka zauna ba za ka bi shi ba kenan ina sallah asuba ne tabbas ka san mun raka a biyu wanda wace liman ya kawo ta rubuce sai ke zaman ka ko kuma a sallah zahar da la'asar da ishaki kasancewar wannan raka da liman ya kawo zai miƙe kawo ta ta biyar ce ko a sallar magariba ce ka san wannan raka'a da liman zai kawo yanzu ta hudu ce sai ke zaman ka eh? eh? a ah, duk ana magana tasbih duk za a yi tasbih ne wai da kai tasbihin sai bai dawo ba da ke tasbihi sai bai dawo ba ya ci gaba kun ga ɗazu aka ce ka bi shi tun da sallar akwai abubuwan da suka rage a sallah tunda jira ɗaya ce ya bari wata kira a raka a farko kaga a raka a farko da akwai rakoyi ina raka a ƙarshe ce ma da akwai sabuwa amma yanzu ya muke zai kawo ƙari sai aka ce ka zaura karka bi shi yanzu kun lura anan muna da mutane nawa na farko wanda ke da yaƙini sallar da liman zai raka da liman zai kawo ita ce ta ƙarshe ra'ayinsu ɗaya da liman kenan wanda yake biye da shi shine wanda yake da shakku ta karshe ce ko ta karshe ba ce aka ce shi ma ya bulu ma yanzu mun samu aji guda na waɗanda aka halatta musu su bi liman sannan wanda yake da tabbas wannan raka'ar ƙari ce aka ce ya zauna mun samu ɓangare na biyu da aka ba shi izini ya zauna sai malam ya ce fa in jalasa al in na farkon ya zauna wanda aka ce da shi ya tashi ya bi liman sai ya zauna wa kama sani na biyu da yake da yakinin cewar wannan raka'ar da za a kawo ƙari ce kuma ya tashi da bi batsalar salatu sallar ta ɓaci eh, duk wanda ya saɓanin yadda aka ce ya yi sallar ta ɓace wannan abin zai faru ne a sallar guda kuma tare kowanne gwargwadon fahimta ne da sallar da ba za kun ga a nan za ana magana ne ka yi jini a kan yakininka a kan fahimta ka ba a kan fahimtar na kusa da kai ba ina son magana wannan da kyau a lokacin da neman ya miƙe zai kawo sai na kusa da kai yana da yakinin wannan ƙari ce sai ya ce subhanallah sai neman bai dawo ba tun da shi yana da yakinin ƙari ne kaga zai zauna sai ya zauna kai kuma da shi ya zauna kana kawai sai ka zauna wancan da ka zauna dabba ga wannan ya zauna Ke ne matsayinka a shi matsayin da tabbas wannan raka da limin mutane zai kawo a eh, ita ce ta ƙarshe ko ko matsayinka tabbas a eh, ke kan gaskiya kana shakku ta ƙarshe ce kuma da ƙarshe ba ce sai ka bishi amma ko dan ga wani lokaci da kai ya zauna ko dan yana mara ko dan yana kaza duk ba a baka izinin ka zauna ba dan kusa da kai ya zauna yanzu me ya alaka ka da liman kana tare da liman cewar raka'ar karshen nan da zai kawo ita ce ta karshe ko ko kana shakku ita ce ta karshe ko ba ta karshe ba duk sai ka gushi ko ko kana da yaƙinin cewar sallah ta cika sai ka zama to a lokacin da kake da yaƙinin wannan liman raka da liman zai kawo ita ce ta karshe ko kake da shakku ita ce ta karshe ko ba ta ce ta karshe ba kaga ta aka ce ka miƙe ka miƙe sai kai ka ga na kusa da kai ya zauna don shi yana da yaƙinin. ta cika kenan kuma sai ka dawo ka zauna sallaka ta ɓaci kun ko kuma shi yana da yakinin ta cika da ya ta miƙe shi ma sai ya miƙe a sallah shi ta ɓaci قال رحمه الله وإذا سلم الإمام قبل كمال الصلاة سبح به من خلفه فإن صدقه فإن صدقه كمل صلاته وصدر بعد السلام وإن شك في خبره سأل عدلين وجاز لهما الكلام في ذلك وإن تيقن وإن تيقن الكمال عمل على يقين وترك العدلين إلا أن يكثر الناس خلفه فيترك يقينه ويرجع إليه رحمه الله عز وجل قال الإمام الأخضري رحمه الله وإذا سلم الإمام قبل تمام الصلاة إني من كافر صلى da sallama ai sallan nan ba malam ya ce sabbaha bihi man khalfa duk waɗanda ke bayan zai suna فإن صدقه كمل صلاته وصدر بعد الصلاة فإن صدقه إن من يا جزغتا wanda ya yi tasbihi kammala salatahu sai ya cika sallarsa wasu jaraba da salam sai ya sujara badiya wa in shakka fi idan liman ne ya shakka wannan mutumin da imin magana yanzu neman tasbihin nan ya nabbahar da ni ina shakku akan abin da ya faɗa kullum da ko ji nan kenan yana shakku akan abin da ya faɗa ƙari ne ko ba ƙari ba ne ko ragi ne ko ba ragi ba ne sa'ala adilai ne liman sai ya tambayi adilai biyu wa jaza kalamu fi zalik a wannan lokaci ya halatta su su yi magana sai ne ya ce malam wane ya kike ganin ta ne yanzu sai wa ci ake tambaya ba ga fuska ba ko ci ake ga fuska wa ake tambaya sai ce mana wani ya sallaman tamu ne sai ce lalle sallaman tamu akwai gowar raka a ɗaya shi ke nan lima sai ya miƙe sa'ala adalaini sai ya tambayi mutum biyu in ya tambayi wannan ya fara sai sake tambayar wani ai shari'a ce aka ce tambayi adalai biyu ba zai tambayi wani malami da ya sani a bashi ko wani wai shi ke bayan ya tambayi adili daya bai tambayi biyu ba kuma abin da aka ce da shi ya tambayi adili biyu sai ce yanzu abin da na faɗa da kai ba wani a cewa shari'a ce ta yi in tambayi biyu yi ba shi kenan kawai sai ce sai ya tambayi na kusa da shi malama ne ka ga abin da wani ya ce zai ce eh haka ne shi kenan wa jaza lahumar al-kalamu fi zalik ya halatta su yi magana su eh lalle sallama ta mu akwai ragowar raka daya shi ke ni sallami ne mije ya karo raka daya malam sai ka duba magana da dubo Allah sabara khair wa in tayakkana al-kamala idan liman yana da yaqini a kanan kansa sallama ta cika amila ala yaqinihi sai ya aiki da yaqininsa wa taraka al-ajnabi ya aiki ajnabi a gefe cewar ba zai tambaye su ba tunda yana da yaƙinin sallashi ta cika kawai sai ya buga sallama illa an yi kufuran nasu khalfa sai idan liman mutanen da ke bayansa sun ta tasbihi kenan yaƙinin shi daban yaƙinin shi daban a wannan lokaci fa ya yaƙinahu sai ya aje yaƙinin sa gefe guda wayar ji a ilayhim ya koma zuwa ga abin da suke magana magana ta ce ko da zuba ba ya cika Allah ta'ala ya ji kan mai Allah ta'ala ya rahamshe shi Allah ta'ala ya sa huta Allah ya sa aljanna ta zama kuma a gare shi ya Allah ya ka amfara da mu da abin da muka je yanzu wannan jula da muka faɗa ana bin mai ahalari bashi ko ba abin sa dewa sai a ce akhadari ya kare ba tare da magana ta cika ba mun nan na ganin gaskiya alhamdulillah magana ta cika kuma da ma'ana magana ne kan cewar mu'alar ya cika littafi ko bai cika ba wani lokacin da yake yana rubuta littafi sai ya rufi ya faɗo mishi eh? ya rasu da sauran su yi sama za a ce ai bai cika littafi eh ina fatan mun ji magana amma dai abin da yake bayyana a nan wannan jumlar da mai akhadar yake magana akai ta cika iyakaci yadda muka san ana rufe littafi da salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama da godiya ga Allah madaukin sarki bai yi ba kuma galibi wasu ba an fi budewa ne da shi ba lalle ne a rufe da shi ba musamman in a nasar ne in ba a abin da yake nazan ba ne nan eh. in ka samu bambanci yawwa in ka samu bambancin adalai guda biyu fa ma'ana aiki ne ya farko abin da ya faɗa daban wannan abin da ya faɗa daban kaji yanzu har yanzu akwai magana ke sai ya tambayi na uku don ya zama a samu balas kenan wallahu ta'ala ala to kuma ku lura الضرورة تقدر بقدرها الضرورة تقدر بقدرها larura ana kaddara ta da gargadin bukatarta eh idan aka ce an halatta abu kaza don larura to iya wannan iya abin da zai warkar da wannan aka halatta ba halitta ba kuma ba halatta mutum ya shiga ya tafi dindindin a ciki ba da aka ce an halatta magana iya wannan magana ta yi ba ta yi ba muna da kaza kawai iya nan ba kuma za a bude shafi mutum da dama ya kosa tun da zuwa aka fara sallah bai yi magana ba ba kuma yi zai ta kokarin shi ma ya samu yayi magana ba ne a a lokacin duk abin da za ka faɗa ka ji wani ya gama faɗan shi ba sai ka yi ta aliki ka ce eh lalle magana na haka take ba a a nan nan eh, eh? a'a eh eh ai yanzu ba wannan maganar ne shi ba ka shigo min da wata jumla ce a wancan eh. ba ina ba dawa ina ne rayuwa ai ya faru magana da na yi idan mutum ya zo ya samu liman yana sujada muka ce zai bi shi kun lura da kyau duk halin da ka samu liman yana za ka bi shi a sai shi da ka ka samu yana yi ba a diya yake yi kaga har ma ya sallame sallarsa kun lura ko ko kuma a kabaliya yake kaga ya cika sallarsa kabaliya yake ka same shi sai kai su jira tare da shi to shi ne al'amarin yake malamai suka ce a za ka ci gaba da sallarka ne kawai za ka ci gaba da sallar ina jin haka ne ya tabbata ko ɗauka eh, a wannan rakon ba ta shafe ka ba a ku lura ne abin da nake magana fa kai ta samu ba ka riski liman ne a sujjada gyaran sallar ba ma wai a wani abu na daban ba ba ana magana da shi wannan sujjada da ka samu tunda ba sujjada ce ta asalin sallah ba ta ishe ka a matsayin ka samu sallah ko kuwa sai ta baka samu ba sai ka sake ikama ka faru daga farko shi ne magana da ake magana tun da jira kabaliya da ta gana mu ko ba adiya ba sujada ne na asalin sallah ba sujada sai da ake yin su don gyaran sallah na alkusa tambayar karatu yau ne to bari mu kammala karatu yau ana kula kuma a kan ce magana a nafila din bambancin nafila da farilla bambancin da farilla na taba wani malami yana magana kan cewa idan mahaifin da ya kira ka kana nafila ya halatta ka sallame ka je ka saurari hmm. kira mahaifin an kai sai saurare ya gaba sake ka an ka saurare su sai gaba ka sake ka shi su ba nan nan ya manta a wacce a nafila ko a farilla nan ban ji ba ban ji ba na'am a turu da an tafi na fattanin ya mu'akna mu

sujjada ba to eh, za mu ga an samu tazara ka lura ke ko an samu tazara kuma daman kabaliya ce ta kama shi kuma idan kalbi kabaliya ce kaga wannan tazara da aka samu ba za a maimaita ta ba za a dawo da ita ba inda a kusa ne da an da sake ta da sai a yi ta matsayin badiya na'am wa alaikum salam na'am eh eh ai ga ba karatun sura ɗaya ba sunonin ba suna da yawa ba ne sosai inda a ce ya bar kabbara ne ɗaya kaga ai karatun sura karatun sura sunna ne da mun karatun suna sura sunna ne bayyana ko asirtawa sunna ne amma da yake a dankare ne wasu malama suna ganin bai kai ne da za su zama daban-daban ba ko da inda so biya inda so biya ne ya bari kaga sun zama shida kenan ko wanda da ya bayyana ya bar wani abin ya zama abin ne kenan wallahi alkusa na wallahi al'amuran gaskiya suna buƙatar tantancewa abubuwan suna buƙatar tantancewa sosai da sosai eh shi ne limamin wani lokacin wallahu musta'an wani lokacin ga ana ƙaurin karatun sosai da sosai wani lokacin da ya karatu ana ƙauran shi wani lokacin kuma ga an tsawaita shi akwai da ake da aka tsawaita shi wanda daga nesa yake zuwa masallacin sallah limamin ya ce da shi yake da shi zai dakatar da karatun sallah da da ika da ika kuma liman ana buƙatar ya kallaci masalihin na na mamansa mai ya Allah tsirara mai Allah su tabbata a gare shi ya wuce gaba zai ba da sallah sai ya ji kukan yaro kenan su tana dauke da shi sai ya take ta karatun sallah saboda na akwai larura a baya sai ya take ta karatun sallah ina ina fata mun fahimci wannan da ke ko saboda kallon akwai anan sallan hada ya faɗa mu'az ita turi an ta kuna fattanu ya mu'ad a cikin masallata akwai kaza akwai kaza akwai kaza akwai kaza akwai kaza saboda ka ka karatun sallah sosai yana da mahallinsa za ka kiyamun laili kai kaɗai a ka sai ka karanta bakara raka a farko raka ta biyu karanta an imran ko wanda zai cire ke ta tsawaita da mu gare kake sallah ina ga ganin ci wannan da ke saboda ka dole ne mamai su dinga lura da wannan na da aka ce a tambayi hmm.

bayan fata ko kuma raka ne ko kuma ne ko kuma ne ya ce mutum ne ya sami liman a raka'a ya sami liman raka'a biyu sun wuce mishi sawawun a zahar ne ko al'asar ko a isha da sauransu har liman in sallama da ya nike zai kawo fatiya da sura zai kawo ko ka da zai kawo kaga fatiya da sura ne ya rama waɗancan biyu ba suka wuce shi in ya kawo fatiha a asirce ya mai waɗancan biyu da ya samu tare da liman su ne yin biyun shi na farko yanzu ya ci ko kenan duk wanda ya yi wanda ya ci a kai shi ne zai rama su ne kamar da suka wuce a zahar da asar adam da asirce ne eh aisha ta ga sai zama na yayi su a bayyane kenan da dama a bayyane suke سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك saboda haka anan za mu dakata ubangiji Allah madauki sarki ya albarkaci karatun mu Allah ta'ala ya jikan mu akadin Allah ta'ala ya rahamshe shi Allah ta'ala ya sanya aljanna ta zama kuma a gare shi Allah ta'ala ya sanya aljanna ta zama kuma a gare shi subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk